ba a laye ke ce da na yi tun gane raye da jini kaunar kita bi ta sansani ba guji da gani ni da ya san kina buwani ke ce ta farko ke ce ta ƙarshe ke ce ya zuci tun farko zaɓin da na yi yau gashi ya da har

da zuciya ta karba safe ke ba soyayya da ba san ta ba ba dan ke ba ko hanyar ba zan bi ta ba so ne so ne ce da ke ce a zuci tun ya zan iya sauyayya in ba da ke ba ba na jin wani sauti ba na haki ne ba don fi dare ba don banya da ke ba ke ce zane rayuwata mafi damini damuwata ke ce sirrin zuciyata me.